الرحمن الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بلسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرم أبو بكر دا أخرى أتغيتي لقوني كما وبياني أكان مهمة ذكري وما معنى الذكري da kuma bidiyoyi ɗin biya da shigar a cikin zikiri da farko mahimmancin zikiri ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ku waɗanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa tsarkake shi safiya da maraice ubangiji ta'ala ya umarci mominai su yi zikiri mai yawa saboda mahimmancin zikiri kai ta kai ba adadi kai ta kawai mai yawa ba kayyade maka lalle sai ka tsaya iya adadi ka ba saboda mahimmancin zikiri za ka yi kai kawai kila baka san ma nawa nawa kake yi ba in kuma ka ɗauka kanka wani adadi da za ka yi kullum babu laifi idan baka shigar da bidiya a ciki ba ubangiji ta'ala ya sake cewa wa na Allah kasiran wa zakirati a Allah lahum maghfiratan wa ajran azima ba ya faɗi siffofin mumine maza da mumine mata da yawa sun ce da masu ambaton Allah ta'ala maza da masu ambaton Allah ta'ala mata dukkaninsu Allah ta'ala ya tanada musu gafara da kuma lada mai girma a wajensa subhanahu wa ta'ala ana idan